أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi da ya haɗa mu a masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan yini na alhamis sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ne shi daga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin miladiya zamanmu na goma sha biyar a karatun tafsirin alkur'ani mai girma muna suratun nisa'i aya ta 66 za mu tashi yau kamar da muka ji a karatun malam kuma dai su yaƙin ɗaya ne bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin waɗanda suke da'awa cewa su mummine ne sun yi imani da abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wanda aka saukar gabaninsa in an umarce su su kai hukunci zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai su fi su karkace su koma zuwa wato gun ɗagutu wata shari'ar da ba ta Allah ba wadda ta saba wa ta Allah Allah maɗauki ya faɗi kuma halin su an ce su zo su yi a imani su taho ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su bijire su kawo da kansu Allah ya faɗi abinda zai idan musifa ta same su mai zai same su sukan zo kuma daga baya suna kawo uzuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karyar cewa tafiyarsu da suka yi suka kai hukunci zuwa ga wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sun yi haka ne domin kyautatawa da samar da wato daidaito Allah maɗauki ya faɗi ya san abin da ke cikin zukatansu kuma ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarrashe shi yace ya kau da kai ya kyale su amma duk da haka ke musu wa'azi da gargaɗi mai isarwa sannan kuma Allah ya ƙarrara mana wani abu wanda yake tabbatar mana da haka ya waje ba kowa ya yi imani shi ne duk wani manzo kafin manzan Allah sallallahu da kuma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to an aiko shi ne ba don komai ba so sai domin a yi masa da'a yi eh, wajibi a yi masa da'a abin da ya faɗa shi ne daidai a sai kuma ya kawo maganar cewa su waɗancan mutane inda a ce yayin da suka zalunci kawunan nan nasu sun tuba sun dawo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake da rai su roƙi Allah ya gafarta musu kuma annin sallallahu alaihi wasallam shi ma ya roki Allah ya gafarta musu to da sun yi haka da sun tsira da sun samu Allah subhanahu wa wato mai karɓar tuba zai karɓi tubansu ya yafe musu kuma ya ji kansu Allah kuma sai rantsuwa cewa babu fa mai imani ma'ana babu wanda ya cancanci a kira shi mumini kuma wallahi mutum ba zai zama mumini ba sai idan ya yadda cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci a tsakaninsa da wanda suka yi rigima da shi ko suka saba da shi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa sanin abin da ya dace a yi na hukunci zuciyarsu ta karbi haka sannan kuma ya zama babu kunci da damuwa a zuciyar in sun zo an musu hukunci kuma sannan su sallama zuciyar ta karbi wannan lamari to in an yi haka ne mutum zai zama mai imani in ba haka ba mutum in har yana da wata damuwa akan manzon Allah sallallahu alaihi dangane da hukuncinsa to bai zama mumi to sai Allah subhanahu ta'ala ya kawo wani takdiri don ya nuna cewa shi ɗan adam dabi'arsa. idan ya karkata ya bi ɗan ita ce duk abin da aka umarce shi to ya fi sha'awar saɓanin haka in an ce ya yi dama ya fi son ya hagu in an ce ya yi gaba ya fi son ya dawo baya wato tunani ya yi saɓo yana zuwa masa ne in an umarce shi da wani abu sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa inda mai tsananin ma wanda ba sa so a junansu na laifukan da suke aikatawa da shi aka ce su yi da shi ɗin kuma ba za su yi ba ma'ana abubuwan da zukatansu suke so su kashe rai su yi zina su sha giya wani ai saban Allah ne ko to da Allah zai juya ya ce waɗancan ɗin ku je ku aikata su ba za su yi ba saboda ɗabi'a ɗan adam ita ce wannan in an ce ya yi ɗin, shi abin da aka ce ya yi ne baya so kun gane yanzu saboda da shi sa ya koma mana ku daga siyaki ɗabi'ar ake faɗa cewa addinin ka ba zai kammala ba sai idan ka yi biyayya ga Allah ka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda labarin Allah shi shine gaskiya hukuncin Allah shine adalci eh duk abin da Allah ya zaɓa ya ce shi za a yi to shi ne daidai kar a ci gyaran Allah abu kar a nuna kuma nasa ba daidai ba ne ko ta ɓangaren zamani ko ta ɓangaren wani abu don haka in kana son ka ya tsaya to ne kawai ya zama kai kamar gawa kake a hannun mai wanke ta dangane da Allah in an kaɗa ta nan Tunda babu rai ba yadda za a yi ta ce a'a in an juya ta dama ta juyu in an juya ta hagu ta juyu in an ɗaga kafa dole kafa ta ɗagu Tunda babu rai babu iko babu damar a ce an ƙi to haka ya waje baka zama ya kai musulmi ya kai mumini mai da'awar imani in Allah ya ce kaza to kaza in nan ita ce gaskiya kada ka yi karan tsaye ka ce ba za ka ba an fahimci wannan to shine nan Allah ke gaya mana cewa walau annahu walau ka in walau anna katabna alaihim ku saurara ku Allah ne yake cewa walau anna katabna alaihim su waɗancan mutane mana ibnu kathir ya tafi zuwa ga umumi cewa ba iya waɗancan munafikai da ake magana su a cikin siyakin ayoyin baya ba da iya so ake ba a'a kamar ɗabi'ar mutum ce gaba ɗaya duk mutane walau anna katabna alaihim inda mun wajabta musu shi ne Katabnan. Eh, inda mun wajabta musu an fusa ku. cewa ku kashe kawunanku wannan ba zancen ba ake ba eh, inda wannan shi ne farillar da aka wajabta ba an wajabta mana sallah biyar ko azumi zakka haji tauhidi shine ma farko an wajabta mana su ko da a ce ba waɗannan masu daɗin aka wajabta mana ba kisan kai aka wajabta mana a ce kawai kullum ka fito kawai ka kashe wanda ka samu iko a kansa to sai a baka lada a ce wannan shine musulunci kawai ke tsayawa da makamin kana fitowa kaf kaf kai ta kisa a ce wannan shi ne bautar Allah da haka za za ka shiga aljanna takdiri ne yau ba wai hakan bane eh Allah ne yake faɗi a matsayin sa na mahalicci da ya san waye ɗan adam da sa da taurin kansa sai ce inda abin da aka wajabta wa ɗan adam shine kisan kai ba wai shi ya kashe kansa ba ana nufin kisan juna hmm. wala tanzu anfusakum da Allah ya faɗa ai kun ga ai mutum ba baya jin dan kansa ko da haka amfusa kuma ana nufin a junanku eh kisan juna a ju min diyariku ko da a ce abin da aka wajabta muku shine ku fita daga gidajenku ko ya fito ce yana jin daɗi a gidansa yana da nutsuwa sai a ce fita fitan nan daga gida a kore ka daga gida shine wajibi shine abin da aka dora maka to Allah ya ce da wannan muka dora musu kun ga a cikin ayyuka masu tsanani wannan masu tsanani ne da kisan kai da kuma kora daga gida wurare da yawa cikin alkur'ani Allah ya kan ba da misali da waɗannan maganar eh, kisa ko da ahlul kitabi da yake ai musu adalci a zauna da su lafiya ce muddin dai ba sa ya karku kuma ba su fidda ku daga gidanku ba a kaga ashe da yaƙi da kisan juna da korar mutum daga gida yana cikin babban abu mai tsanani to sai Allah ya ce inda wannan abun suke ɗauka mai tsanani inda shine wajibin abin da aka ɗora musu Allah ce ma fa'aluhu illa qalilun minhu da ɗan kaɗan ɗin ne dai za su aikata kun ga dai abin da ɗan adam yake so shine a bashi abin da ya ga dama to da wannan abun da za zai aikata da ya ga dama ɗin so yake kushi, so yake kori mutane to da wannan din aka ce shine daidai to shi kuma a lokacin zai ce ba zai ba ina jin kun gane saboda dama a makarantar nan tamu ta wannan kwanakin da muke karanta waɗannan ayoyi darasin da ake bamu shine ka bi Allah ka bi manzon Allah ya ayyuhal allazina amanu atiiu Allah wa atiiur rasul duk a cikin wannan siyaki haka ɗabi'ar ɗan adam ce shi yana san in aka hana shi abu to a lokacin zai yi kwaɗayinsa haka ne Zaka duba ka gani idan aka ce ga wata kwalba an zagaye ta ba transparent ba ce an lullube wani abin da ke ciki ba a gani aka ce ga ta nan an ajiye awa ashirin da hudu ba wanda ya san abin da yake ciki kuma kada kowa ya taba in ka taba akwai matsala wannan abin da aka faɗa shi zai jawo wani ya ce shi sai ya buɗe ya gani ko ba haka nake ba to shine abin da Allah yake ta shi abin da kuke so ku na sabon Allah inda shi din aka ce ku yi sai ka ga kuma mutane ba za su yi ba da za a ce an halatta zina an halatta sata an halatta kashe-kashe shi ne dai abin da yake faɗa yace to sai ga mutane kuma sun zauna sun ce saboda su a ɗabi'ar su abin da ba aka ce kar su yi shi suke so su kwankwasa su buɗe kofar su ga in sun yi din me zai faru haka ɗabi'ar ɗan adam to shi ne dai yake faɗi a nan walau anna wa alaihim ku a wasu rubu khuruju min ko ma fa'aluhu illa qalilun minhum malamai suna cewa wannan illa qalilun minhum ɗin galibi a cikin alƙur'anin Allah ya faɗe ta akwai usulubin larabci da abin da ake nufi da shi shine ba za su yi ba ba wai yan kaɗan ne za su yi kamar da Allah ya ke cewa wa qalilan ma kaɗan ne suke imani ma'ana in an ce su yi kaza ma ba sa yin imani to abin nufi al'adam shine rashin ma'ana ba za su yi imani ba wasu malamai suka ce to wannan ma abin da ake nufi kenan da a ce wancan din aka ce su yi to da ba za su yi ba kuma shi kuma a zahirinsa cewa kaɗan kamar yadda yanzu da aka ce abu umarni na shari'a suwa suke bi kaɗan ne suke bi to haka nan inda waccan ita ce shari'a shi ma kaɗan ne za su bi yana nan akan sa ba matsalan an ɗau haka sai Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi inda za su aikata abinda ake musu wa'azi malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa ashe shari'a ma bayanin ta wa'azi ne eh bayanin shari'a shi ma wa'azi to da mutane za su aikata abinda ake gaya musu shine ma'anan wa'azin abinda ake faɗa musu abinda ake karanta musu na ayoyin Allah ya jama'a ku bautawa Allah shi kaɗai, kada ku bautawa kowa ya jama'a ku yi sallah ya jama'a ku yi azumi ya jama'a ku yi da'a ga iyaye ku kyautata musu ya jama'a ku yi kaza da kaza da kaza inda mutane sun aikata haka ya kana khairan lahu da ya zama shine mafi alheri gare su wannan ya nuna maka lalle da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya kai su alheri ko alheri a duniya alheri a lahira wa ashadda tasbitan da kuma shi zai zama mafi tsanani wajen tabbatarwa Allah ya tabbatar da mutum akan abin da yake shi ne daidai to wannan abun fi. ma'ana da'a ita za ta taimaka maka akan tabbata akan shirya. saboda sabo da aikata da'a zai sanya kullum a cikin aikin da'a kake in ko ka zama kullum a aikin da'a kake kaga akan me kake akan shirya. wannan shiriyar kuma menene tabbatarwa ce daga Allah shine a shadda tasbita Ko idan kuma da hakan ta faru atainahum min ladunna ajran azim da mun ba su daga wurin mu da Allah wannan ma akwai darasi sosai a fa'ida ladan ma daga Allah kuma ladan aka kwatanta shi aka siffanta shi da ajiran azima gwaggwaban lada mai girma mai girma kuma daga Allah mai kai a kai a ce in mutum yana da hankali da'an nan ga Allah da'an nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce maganin duk wata damuwa ta sa me yasa a wurare da yawa Allah yake cewa walau anna ahlal kitab aqamu at-taurata wal injila ko me zai faru Allah ce la'akalu min fawqihi wa min tahti arjulih da a ce ahlul kitabi sun tsaye da attaura da injila sun yi da'a ga Allah sun yi aiki da su a wajen hukunci da sun ci abinci daga saman su sun ci daga ƙasa ma'ana Allah zai ba su arziki a shi ya nuna da'ar Allah sababi ne na samun arziki ya wanda talauci ya dame shi ko ma kai da'a ga Allah wallahi wannan zancen gaskiya ne in talauci ya yi ma katutu to ka zama mai da'a ga Allah kada ka hada ga talauci ga saban Allah baka kyautawa kanka saboda saban Allah yana taimakawa wajen kore ni'imar Allah kaga sai ka kara dilmiya cikin me cikin bala'in talauci da damuwa da kaskanci da rashi da kwakudu da sauransu wala hum siratan mustaqima kuma da mun shiryar da su hanya da take mai kakkiya wannan adunkule su ne waɗannan ayoyin ban sani ba ko za mu samu damar bin duk abin da malam ya ambata mana a wannan mahalli a yau zan kokari mu bi shi gaba ɗaya mu karance insha Allah ta'ala ba tare da karanta larabcin ba masu littafin sai su bi insha Allah za ku gane Allah madaukaki in ji malam sa'adi ke cewa Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari cewa inda ya rubu ya wajabta wa bayinsa al'amura ko abubuwan umarni masu tsanani da aikata abin da yake mai tsanani ne akan rai rai ba za ta ba zai ji daɗin aikatawa ba na kisan kai da fita daga gidaje to ‘yan kaɗan ne kawai ‘yan kaɗan wanda ba a saba ba shine annabir su kaɗai za su aikata hmm, kaɗan ne za su aikata to don haka abin da ya waje ba a kan bayi shine su yaba wa ubangijinsu su gode masa a kan cewa ya sauƙaƙe musu abubuwa cewa abubuwan da ya sanya musu su aikata na wajibi masu sauƙi ne ba waɗancan masu tsananin ba ne kisan kai mu kashe junanmu sauƙi ne ko wahala wahala ce fita daga gidaje sauƙi ne ko wahala wahala ce to amma ba a ɗora maka wannan ba sai aka ɗora maka tauhidi tauhidi a matsayin ginshikin addini kai imani da Allah zuciyarka ce za ta karɓa cewa Allah shine mahalittinka Allah shine mai arzutawa shi kaɗai ake komawa zuwa gare shi shi kaɗai ake bautawa shi kaɗai ake dogaro da shi shi kaɗai ake roƙo yayin bukata yayin tsanani shi kaɗai ke ba wa mutum kariya shi kaɗai ke arzutawa shi ke ba da rai in ba lafiya babu wanda zai baka lafiya in ba shi ba yanzu akwai wahalar fahimta kuma in aka ce ka ɗauki wannan a zuciyarka kana ga baka kyauta wa wani ba hmm? ina ku in aka ce ka ɗauki wannan ita ce a ka wani zai ji haushi akwai wahala ko akwai sauƙi sauƙi ka zo in aka ce kai sallah sallan nan da guda hamsin aka ce a riƙa yi a yi ne aka dawo da ita biyar sauƙi ne ko ba sauƙi ba sauƙi kuma duka awa ashirin da hudu din nan a minti nawa za ka gama sallah ka shiga ban ɗaki ka tsuguna ka fito raka raka'a hudu da ita ce mafi tsawo raka'a hudu sai ka ga duka minti in ka ce ka tsawaita ka hada ka ce minti talatin ka daɗe a banɗaki ka yi minti goma sha biyu kuma ka yi azkar minti uku ko ba haka ba yanzu don Allah a cikin minti ko awa ashirin da hudu ka ba da wannan talatin ɗin sau biyar nawa kenan awa biyu da rabi awa ashirin da abin da ɗaya da rabi ko saura din hmm? yawa awa ashirin da ɗaya da rabi din naka ne a cikin ashirin da hudu duk naka ne ka ci ka sha ka yi bacci je ka nemi abinci duk Allah sauƙi ne inda Allah ce waye awa ashirin da hudu mu zama a cikin sujada sun fi so awa a sujada ya kafa mala'iku suke wasu suna nan a ruku'u wasu suna sujada kullum a haka suke shekaru a aru ba za su ɗago ba kuma suna tsoron Allah ba za su saba masa ba mu kuma ga mu da saban Allah amma duk an ba mu extra time duk mun cika shi da saban Allah mu yi wannan mu yi wannan rahama sai ko wahala to amma duk da haka yadda yake da sauƙin kaga sai ka dan ne masu da'a su shine ɗabi'ar dan adam da Allah ke bayyana mana a nan dan adam ashe sa ne yana sanya bijire ka duba azumi a cikin watanni goma sha biyu wata ɗaya kawai gani kuma ka kaddara inda a ce azumin nan dare da rana ake wata guda kada mutuwa za a yi a ce da daddare ka yi da rana ma kuma ka yi ba cin abincin dare ba cin abincin safe kuma laifin ba sa ci ba sa sha su gaba ɗaya haka Allah yi su su zauna mun kuma Allah ba mu ci mu sha mu dafa mu zaɓa abu kaza da daɗi ya ba mu harshe mai ɗanɗano mu ji garɗi mu ji zaci mu ji bashi mu ji kaza da kaza da kaza duka ni'ima ce ko ba ni'ima ba ka zo abin da ya shafi zakka sai ka kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya arba'in yanzu idan kana da miliyan ɗaya wanda ke miliyan nawa ne nisabin ne bane miliyan biyu ne ko hmm? dubu miliyan biyu yawa miliyan biyu da dubu ɗari wani abu to an kana da su abin fa da za a karɓa ne ka raba gida arba'in ka ba da ɗaya wajen ɗari da talatin ko naira dubu ɗari da talatin yanzu wanda yake da miliyan biyu cif cif a cikin ba za a ce kashi a yiwuwa yanzu ko sai dai a banki ya lissafa yana da su ya ɗauki ɗari da hamsin zai yi ciwon kai sauƙi ne wannan ko wahala sauƙi ne to haka ka biyo duk shari'o'in wallahi dukkan su sauƙi ne da su to idan Allah maɗaukaki ya ɗora mana abu mai sauƙin nan to mu gode masa mu gode masa akan cewa addinin mai sauƙi ne ka tafi aikin haji ka gani yar wahalar da take cikinsa in ka kwatanta ta da daɗin da aka ambata na samun lada kaza ya gafarta zunubai ka dawo kamar yau aka haife ka hmm? wannan alheri ko ba alheri ba ne hmm? wannan sai mantar da kai shi sa za ka ga duk wanda ya je aikin hajji ko ya sha wahala a sa'ayi nan an matse shi a guka za ya kwana a muzdalifa shugaban kasa ne shi gwamna ne sarkin gari ne bai taba kwana a waje ba ya kwana a waje a cikin sanyi ya ɗauko mura sai ce kai baɗi ba zan je ba in tana matsowa an ce gashi sai ka ga ya ce ya eh, ku shirya za da tafi ɗabi'a ce kowa saboda me alheran nan da ke cikin wannan abubuwan da suke kusantar da kai zuwa ga Allah kuma babban abun ma da ke ciki wallahi babu abu mai daɗi irin ka ji ka kusa da Allah ka ji kana samun yardar Allah ka ji Allah na son ka ka ji kana samun taisiri zuciyarka tana samun natsuwa idan ka shiga wahala ka jingina ga Allah ka tuna Allah ka ce ya Allah kai ne mai mun ba mai mun in ba kai ba ba gun wanda zani ya Allah ka kai sai ka ji kawai ko ba a biya ma bukatar ba ka samu nutsuwa in ba Allah ba ina ka samu wannan daɗi to wallahi musulunci ba abin da ya kai shi daɗi ba abin da ya kai shi daɗi to shine da yake faɗin waɗannan yace wal yashkuruhu ala taysiri ma amarahum bi haka zaka ji shi yasa shari'ar ta mu dan mai sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما كما إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه لم يبعثني الله مؤنثا ولا متعنتا كل هكذا جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ba a taɓa biyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi tsakanin abubuwa biyu ba sai face ka ga ya zaɓi wanda ya fi sauƙi. shi kullum abin da yake so sauƙi ga al'umma, sauƙi ga al'umma, sauƙi ga al'umma. kwana fa kwana yayi yana sallah yana roƙon Allah ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata mun taɓa zancen nan katin igafatul lahafan ko nace dan Allah wane ne ya iya tuna ran da mahaifinsa mai sansa ko kai kai da kake sauraro a ce ka tashi ka kwana a tsaye kane wa 'ya'yanka addu'a kana sallah kana sa goshinka a ƙasa ya Allah ka shirye min da 'ya'yan nan ya Allah ka ɗora su akan tafarki ya Allah karka su ɓata ya Allah ka shirya su su samu aiki ya Allah ka yaye musu wahalar duniya da ta lahira wannan yana nuna kauna ko ba nuna kauna wannan uba ne yake wa ƴaƴansa wannan to annabi sallallahu alaihi yakan kwana yana roƙon ga al'ummarsa ya Allah al'ummata ya Allah kar su lalace ya Allah kar su bata baki daya ya Allah kar ka sanya rikici a tsakanin su kullum ya Allah ka sanya wata al'umma ta zo tafi ƙarfinsu ta hana su faɗin la'ilaha illallah Allah ya karɓi wasu Allah bai karɓi ɗaya ba na cewa rikici ya ci gaba tsakanin al'umma wannan ce kawai annabi sallallahu alaihi bai samu Allah ya karba shi sa gashi nan kullum rikici rikici ran da annabi sallallahu alaihi wannan addu'ar kwana yayin yana roƙon Allah ya Allah kaza ya Allah wannan eh, kuma dama Allah ya siffanta shi bil mu'minina mene ra'ufun rahim shi sa komai namu sauki ne da shi ka dungu masaban Allah ka dade kana yi ka dade kana abin da ka ga dama ka taka wannan ka ci mutuncin wannan in ka juya gun Allah ya Allah a yafe mun kai mun afuwa na tuba ka je ka nemi afuwar wanda ka ci mutunci in kuma tsakaninka da Allah ne ka nemi ya yafe maka shi ke nan sai ya yafe kuma ya murna da kai murna mai tsanani Allah yake idan bawansa ya tuba to wannan menene wahala sai ko sauki sauƙi to duk waɗannan abubuwan mana ya ce a gode wa Allah kansu wato a kan abin da Allah ya umarce su da shi na umarni iri-iri a waɗanda suke da sauƙi a kan kowa duba kuma shara'i al-islam masu sauƙi ne a kan kowa haka ne? Hmm? na? dubu eh, nan dubu nawa zan ne dubu ɗari nan yau in ka lissafa bai fi dubu hamsin ba mana yake cewa ka sake lissafin bai ka gani za ga ɗan kaɗan ne hmm, ba mun taɓa zancen ba ana zancen bambanci tsakanin ku musulun shi'a da da zakar musulunci yawa abun shi'a kashi nawa ake yi? in mutum ɗan shi'a ne dukiyarsa gida biyar zai kasa ta ba wannan malaman kashi ɗaya malaman me yasa nace malaman saboda su ne masu cinyewa amma a musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arba'in ake rabawa a ba talakawa ba malamai ba a ba talakawa haka Allah ce kuma shi yayin naski inna masadaqatu me lil fuqara'i wal masakin su ko dan tantance ga duk an tattara ta wannan malaman suna gina kansu Allah kyauta rai ba abin da yake eh, mai sa mutum yanci wallahi irin ka zama ahlus sunnati wal jama'a ba abin da ya kai wannan fahimtar yanci ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah kuma an hana ka kai wa kowa rashin kunya yawwa an hana ka kai wa kowa rashin kunya kada ka ci mutuncin kowa to amma kuma babu ne daraja a gunka sai Allah ma'ana kai babu wanda ya kai Allah a gunka akwai masu daraja kowa da irin darajarsa amma Allah sama yake da kowa a cikin halitta kuma manzan Allah sama alaihi wasallam sama yake da kowa ba ka hada shi da kowa amma ka ɗauko wani ka daidaita da manzan Allah har ka zo kana da bakin ma wata magana ka daidaita ma da Allah Allah sauki haka wallahi yanci yana aƙidar ahlus sunnati wal jamaa ka dawo aƙidar ahlus sunnati wal jamaa zaka ji zuciyarka wallahi sawai do me kai sawai irin tauhidi me kai sawai irin tawakkali me kai sawai irin ka ji ka ba nauyin kowa da ya dame ka sai nauyin ubangijinka kuma duk shi nasa mai sauki ne duk nauyin wani wanda ba Allah ba ku zaka ga wahala ce shi yasa ba abin da ke azabtar da ɗan adam irin bid'a ka dora masa abin da Allah bai dora masa ga shi nan dai a dora wa mutum hukumusi maimakon ya zo ma da sauki a dora maka azaba mai wahala haka in wata hanyar kake ita ma wani malami ya zo ya bautar da kai kai ta hidimarsa wani ma a hana shi sallah da azumi da komai a ce zauna yi wani ya roƙan maka a hana ka alaka da Allah a ce saboda girmama dan adam wallahi ba hanyar kirki ba ce ka samu yanci ka koma ka bauta wa Allah kuma ka bi hanyar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tare da girmama duk wanda ya cancanci a girmama shi don haka waɗannan abubuwan ga su da bin umarni yace min al-awamir allati tasbulu ala kulli ahad yau shi nake bayani cewa shari'an nan zaka ganta mai sauki ce akan kowa hmm? abinda babba mai kuɗi zai iya sai kaga talaka zai iya kisa ake haɗuwa a aikin haji kowa daga shi sai mai sai wannan mayafin idan da ana bin gwargwadon masu kuɗi ne to ai da talakawa ba za su iya ba sai a ce su masu kuɗi irin kayansu shi ne abin da zai zama bai da za a kalla a aiki da shi to yaushe mai kuɗi da zai sa takalmi mai tsada riga mai tsada inda haka ake haduwa a filin arfa da kayan masu kuɗi a kaga talakawa ba za su iya ba amma su masu kuɗin aka ce su sakko matsayin talakawa su sa kyalle guda biyu ba ko fant su ɗaura a ƙugunsu kuma su yafa a samansu wani yana ɗagawa kaga ana ganin kitsan jikinsa a shi nan haka zai haƙuri ya kwana a nan ya juya haka da wahala saboda ya ji irin abin da talakawan nan da ba su da shi suke ji ga ashe shari'ar musulunci shari'a ce mai sauƙin da babu wanda ba zai iya can. kuma shi wancan ba azabtar da shi ake ba ana tahzibinsa ne ana gyara masa zuciyar ya sauko ya ji cewa ba shi ne mai yi ba Allah ne mai yi ba shi ba wa kansa kuɗi ba Allah ne ba shi ba shi ne ba wa kansa lafiya ba Allah ne ba shi ya sauko ya ji abinda talakawa marasa shi suke ɗanɗana ya zauna ya azumi ya ji yunwar azumi ya ji waɗanda ba sa cin abinci ba su da shefanan jiya ba su da na gobe yau ba a ɗora ba kwana uku baya ba a dora ba nan da kwana uku ma ba a san inda za a samu ba wannan yiwuwar da ake kwana da ita su ma masu kuɗi su ji irin ta in suna azumi sai su sassauta su daina girman kai wannan darasi ne ko ba darasi ba don haka hikimomin shari'ar Allah suna nan da yawa duk abin da Allah ya ce a yi wallahi anan alheri yake ne ce wala ya fi ilha aikata su ba masu wahala bane a cikin wannan malam ce akwai ishara cewa ya kamata mutum wato bawa in aka umarce shi da wata ibada yana jin akwai wata wahala wahala a cikin ibada, to rika hangen jefan daɗin da sauƙin zai sauƙaƙa masa abin da yake ji na wahala kamar yadda zancen da nake dangane da aikin hajji in yana kwance a filin muzdalifa ya ji wani dutse ya bullu kowannen tabarmar tasa ko ‘yar kasifar tasa ya soke shi ko zai ji wahala ya ji takun tafiyar da ya yi da ƙafa wani ya yi cira wani bai taɓa tafiyar ƙafa ba tafiyar ƙafar tana rage masa hatta suga ko ba haka ba blood sugar duk za a rage to wahalhalin nan da zai ji sai tuno kuma daɗin da ke ciki na gafarta zunubai na yayewa abubuwa da ni'imar zamantakewa da 'yan uwansa musulmi al'ukuwa dangane da 'yan uwa da yake gani ya dawo kamar an haife shi sabo to ya tuno wannan daɗin gefen daɗin sai ya mantar da shi wannan gefen wahala an fahimci abu kuma sannan in zakka shi ya bayar ɗan kaɗan ɗin nan da ya bayar ya tuno alherin da zai samu sakamakon ya ɗaukewa wani bala'i man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyamati haka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ba duk mutumin da ya yayewa dan uwansa mumini wata damuwa ta duniya to Allah zai yaye masa shi in ya sauƙaƙe masa tankace shi ne wato a ɗauke maka ka samu numfashi wani abu da ya maka nauyi sai a ɗaga shi sai ka yi ta a da sai ka ji ka samu kwanciyar hankali sai ka nishi sai ka ji hankalinka ka dawo cikin ayyacinka. to wanda ya yi wa wani ɗan uwansa wannan a duniya to Allah ya ran kiyama ku duba ba a nan duniya zai sauƙaƙe ma kuma a lahira ma kuma ya sauƙaƙe maka wannan daɗi ne ko ba daɗi ba to in ka tuno wannan daɗin sai ka mantar da rabuwa da kuɗin da za ka yi amma wani da an ce masa zakka to ya rika ɓata rai kenan tuni ni me je ku dawo da Allah daga bayan aka hmm? ai ba a gama ma lissafin to wai wai ina ma kuke kaiwa ku banni ni zan raba da kai shi duk abin da zai sa ya rabu da dukiya baya so to amma in ka rika tunowa wancan gefen daɗin zai kwantar maka da hankali ya zama muhaffiz wato wani abu ne da zai karfafi zuciyarka da encouraging ɗinka akan aikata alheri to wannan din yazdadu hamdan wa shukran li rabbih sai san in mutum ya ƙara wato godiya ga ubangijinsa akan cewa ya Allah ina gode maka ma akan cewa ka bani dama ina cikin masu yin kaza yanzu zaman kamata kun cikin masu iya zuwa aikin haji ka biya kuɗi ka je aikin haji ai ba karamin ni'ima ba ce mutum dubu nawa suke so su je ba su samu ba wani ma in za shi ce ka ga sun zo sun malam yanzu wannan kuɗin mai yawa za ka mai ya nemi a zuga ka ka ajiye maka ɗanyi wani abu dai kuma wani abun wa ya gaya maka akwai alheri a ciki hmm? sai a hana ka yanzu wannan baiwar da Allah ya maka ka gode Allah damar samun biyan zakka ka ba da zakka ni'ima ce wani yana nan bai taba ba da zakka ba a rayuwarsa jadan da ake samu ga Allah subhanahu wata'ala akan ba da zakka bai taba ɗanɗana shi ba shi kullum yana nan sai dai a bashi haka wannan abu ne da zaka gode wa Allah a kai ka cinna sallar dare da Allah ya baka dama ka yi ta tashi kana sallar dare wani yana nan ba shi da kafar ba shi da damar ba zai iya tsayuwar ba ba haddar alkur'ani ba zai iya karantawa ba yana kwance a asibiti ba zai iya sallar dare ba sai ka samu damar ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce azumin nafila din nan kana kin yi wani yana can yana so ya samu damar ya yi ma shi ba shi da lafiyar da zai yi yana alsa yana kaza yana kaza Allah ya jarrabe shi kai kuma kana da lafiya Allah zai kankare maka zunubai zaman ka yi bikiri zaman ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana can yana ta bata lokacin sa a Facebook da me kai ka zauna ka yi zikiri ka roki Allah ka ƙara alaƙa da shi ka kusanci ubangiji ka zama mutumin kirki wannan alheri ne ko ba alheri ba dan haka duk abin da Allah ya ce a yi a nan alheri yake an gane abin sha Allah to ce sun akbara sannan Allah maɗauki ba da labari cewa su mutanen da a ce sun aikata abin da ake musu wa'azi da shi ai abin da aka ɗora musu a kowane lokaci gwargwadon bukata kowace irin ibada gwargwadon yanayinta kuma a ce sun yi duk ƙoƙarin da za su yi sun miƙa rayuwarsu domin tsayuwa da wannan ibadar da cika ta yadda ya kamata ba su ɗora wa kansu wasu burace-buracen hangen abin da ba su isa su aikata ba kuma sannan ba su zo kansa ba wanda wannan shi ya kamata kowane bawa ya rika kallo ma'ana ya duba halin da ya lazumce shi ya aikata ma'ana abin da aka ɗora maka a wani lokaci to tsaya ka ga cewa wannan ɗin shi ka tsaya kai har ka hangi ni na fi son in yi kaza in Allah ya ce tsaya a nan ka yi kaza to karka kawo wani abu yanzu lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kai ziyara gidan sayidina Aliyu da Fatima ko radiyallahu ta'ala anhu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da su cewa ku rika kaza ku rika kaza ku rika kaza ba da ya same shi a kwance saurinsa har ga alamar tabarma a gadon bayansa da ƙasa har ake ce masa abu turab a lokacin ba ya faɗi wata magana ba bayan ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana al-insanu ya fito yana me masa wani abu me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa amsa da waccan wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala cewa an gaya masa wani abu ne da kamata ya yi shiru ya ce to rasulallah ya rasulallah to amma zai yi ba amma sai faɗi wani abu daban shi ne sallallahu ya kafa hujja da wannan darasi na shi ne a cikin wannan kafa hujjar ba ina tuhumar aliyu yayi mujadala ba a'a kafa hujjar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi da wa insanu akthara shay'in jadala dalla alame ne inda aliyu ya yi sur'atul mubadara ce ya rasulullah sam'an wa ta'atan to yadda ka faɗa din nan insha Allah za da ba a karanta wannan aya an fahimci abin to shine abin dan haka kullum mutum ya zama kun ga wannan fa babban mutum kenan yayi wannan da haka eh, idan kana son addinin ka ya tsaya sam akan hanya to kawai daga an ce ma kaza ake yi to je kai Allah ya fi ka sanin maslahar da take cikin kowanne aiki me yasa aka dawo mana da sallah biyar kar ka tsaya kwakwale kwakwale sallah biyar ya Allah ya eh, min yadda zamu me yasa tasbihi da za a yi a ruku'u aka ce a tasbihi a abin nan a sujada za a hada da addu'a wanda a tasbihi me yasa ba ruwanka kawai kai me yasa aka ce mana a karanta fatiha sannan a karanta sura kar ka ce to ai wata sura ta fi daɗi bari in faro da ita kafin fatiha sai a ce maka kai rigima sai a yadda annabi ya ce kai to shi addini yadda ake so ka yi shi ne yin addini ba yadda kai kake so ka yi ba in ka fahimci wannan ba to kana da matsala a wajen fahimtar ka da musulunci tun da siyaƙin mu na meye kiran muminai su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce su yi kawai su rufe idan su su je su yi Allah ba zai tura su su gwara kansu a inda za su halaka ba Allah ba zai angi za su inda za su cutar da kansu ba shi ne mai rahama shi ne arhamun rahimin ya za a iya cuce ka kuma kai ɗin waye bawansa ne yana da iko yi maka duk abin da ya ga dama ya sanya mala'iku suna da tsawon rayuwarka tsawon fiye da rayuwarka dubban shekaru suna nan suna ta bauta kai kuma an baka yanci za ka fita za ka yi kaza za ka yi kaza ka tuna wannan mana in ya ce ɗan kaɗan ɗin ka aikata to kawai ka kyale duk son zuciyarka ka bi abin da Allah ya ce an gane wani abu wannan shi musulunci ina ne yace wa hadha huwa alladhi yanbaghi lil abdi an yanzura ila al halati allati yalzamuhu al qiyam biha duk halin da aka ce ka yi to ka tsaya ka kula da wannan hali. me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya samu hafsa ko juwairiya ko tana tasbihi tana amfani da duwatsu sai ce ta hmm? amfani da yatsun hannunta sai ce amfani da yatsun haninta. a lokacin ai ba bukatar tambaya kawai sai a tattara sai a ajiye kawai abi za abin da annabi sallallahu alaihi faɗa wallahi fa shine daidai duk ijtihadin da za ka yi duk wata dabara da za ka yi ta fito da zikiri da wata hanya da mai wallahi ba za ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi ni wallahi har mamaki nake a ce mutum ya kasa gane irin wannan abu wai har ya zo yana ta faɗa wai an hana shi bin zikirin wani shehi ya zo ya ta faɗa an ce kar ya bi zikirin wani ya bi zikirin manzon Allah wai kuma wannan din sai a amfani da ita a ce mutum baya san manzon Allah saboda tsabar zalunci wallahi zalunci ina wanne san manzon Allah ne ya kai a hada ka da aikin manzon Allah a haɗa ka da addu'a ta manzan Allah, zikiri na manzan Allah, salati na manzan Allah, sallah na manzan Allah, tsayuwa ta manzan Allah, cin abinci na manzan Allah, kwanciya na manzan Allah. Kullum rayuwarka koyi da shi tashi da shi fita da shi zama da shi neman aiki da gaskiya da riƙon amana har ka ci amanar kowa ka zama al'amin irin yadda ya zama al'amin yanzu me mai daɗi da ya kai wannan akwai wani mutum da za ka yi koyi da shi da ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi wani jijiyar wuya tana tashi an ce karka bi wanda wani nan shekara ɗari uku da ta wuce wallahi babu shi kuma ba a yinsa kuma ana bin annabi an ce mutane ku bar duk wata hanya ku koma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan shi aka sauka wa alqur'ani shi yafi kowa fahimtar alqur'ani shi ya koyar da sallah da azumi da bin iyayen shi ya koyar da san annabi ko akwai wanda ya koyar da san annabi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka shi ne wajibin abi ba wani ba duk wanda ba shi ba to bai ma san annabin irin yadda sahabbai suka san shi ba sahabbai kuma sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam sun bi shi sun so shi sun masa da'a kuma Allah ba mu labari sun shiga aljanna to kan ya kake nema za ka shiga aljanna kana kwaɗayin aljanna a ce sai ka bi hanyar wani ga manzan Allah ba ka bi hanyarsa ba Allah za a yi maka duniyar duniyarka da lahirar ka rabu da waɗannan hanyoyin baki ɗayansu kowaye a kansu kar ka damu da su ka dawo kan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam duk zagi da cin mutunci kar ka damu da shi sallallahu alaihi wa sallam ina ne muke sannan ya ce fayukammila ya cika wannan abin da aka ce ya yi aikata shi yadda ya kamata sun mai ta darraji shai'an fa shai'an sannan sai rika bi a hankali a hankali mataki mataki yauwa yi wannan yau yi wannan yau abin da zai iya yi har ya kai ga abin da aka kaddara masa na ilimi da aiki a cikin lamuran addini wannan saɓanin wanda yake neman wani abu daban irin wanda zai ce maka shi baya bautawa Allah sai dan Allah baya sallah dan Allah duba ku ga yanzu ba Allah ne ya faɗa za mu zo mu karanta um, uh, inda yake cewa wa idan la'atainahum min ladunna ne ne ajran azima a ce idan mutum yayi aiki dan ya samu lada ba laifi ne ba kai aiki dan samun lada kai aiki dan samun aljanna yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana menene siffa ce ta mutanen kirki Allah yake faɗa cewa suna neman falala kaga falala ai daban Allah kuma daban falalar ta Allah ce Daka mutum yana sallah dan neman falalar Allah, mutum yana azumi dan neman yardar Allah, mutum yana zakka don neman lada abun Allah. To waɗannan abubuwan abun nema ne a ƙashin kansu, inda Allah ya faɗi cewa suna da girma kuma daga gare shi suke, to ka yi don shi ka yi in an ce ka yi don Allah ɗin kuma ka yi don ka samu laga duk abu ɗaya ne to amma wani sai ka ga suna faɗa cewa su ba sa bauta wa Allah eh, don aljannar sama ko su aljannar ma ba sa so wutar ma ba tsoranta suke ba su Allah kawai suke so kuma Allah sun zo sun raina shi suna bauta wa wani tare da shi mutum ya zagi Allah Da faɗi abin da ya ga dama akan Allah wai ce ku ne ba ku gane ba Allah raba mu da waɗannan hanyoyi wanda suke kai kuma Allah ya shirye su eh, Allah dawo da su kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ah, dan haka yace fa innahu ah, ina ne yace wa hadha bi khilafi ma tamuhat nafsuhu ko man tamuhat nafsuhu ila amrin lam yasil ilayhi kamar wanda zai ta burin ya aikata ransa ya sanya masa ya ta neman ya aikata abin da ma ba zai iya ba haka ka yi abin da za ka iya ma alaikum ma ƙul haka annabi salasa da ma'aikata ya ku daina wahal da kanku addinin sauƙi ne da shi ka tsaya iya abin da aka ce ka yi ya ishe ka shiga aljanna kar ka loda wa kanka abin da ba a ce ka yi ba hmm? an ce bayan kowace sallah ka yi zikiri tasbihi 33 ko hamdala nawa uku. kabbara 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay akwai riwayar tasbihi goma hamdala goma kabbara goma duk sun zo in kai wancan ko kai wannan yayi duk wanda ya zo a riwaya daga bakin da ya baya ƙarya bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi ya fi duk abin da za ka yi amma wani sai ya zo ya ce ni fa ina da damar da zan yi eh, ciki dubu fa zan yi ya zauna ya yi tasbihi dubu ya bar na annabi guda talatin da uku ya raina manzo Allah ko bai raina shi ga shi aikin alheri yayi amma annabi ya ce a tsaya haka Abdullahi ibn Amr ibn al-As da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya tsaya ya adadin kaza na sallah da azumi ma'ana azumi yake cewa shi zai iya kullum ba zai huta ba yace a'a ka takaita kai kaza ce ni ina jin karfin zan iya kaza sai sake dawo da shi ya takaitar da shi duk saboda me dan ya nuna masa saukin ake so saboda in ka saba da mai saukin nan gaba in jikin ya saba to mai wahalar ma za ka iya yi haka musulunci ya musulmi shine abin da Allah ya ce a yi musulunci ya musulmi shine abin da manzan Allah ya ce a yi ba abin da kai kake ganin ya kamata a yi ba abu ya kamata a addinin musulunci in dai ma'ana ce ta wani abu da za a bauta wa Allah da shi to ba ta hanyar ganin ya kamata ake zaɓowa abin da za a yi ba a'a ana bauta wa Allah ne da abin da shi Allah ya ce a bauta masa ko manzansa ya ce a bauta wa Allah da shi ba a bauta wa manzan Allah an fahimci wannan insha yace fa innahu la yakadu yasilu ila zalika mun mutum ba zai iya kaiwa zuwa ga wannan abin da ya dora wa kansa ba da sababi tafriqi himmati saboda ya riga ya raba himmar in yace zan yi wannan dubu zan yi raka'a dubu zan yi kaza guda dubu kuma zan yi azumi kuma zan ci da miskinai kun ga yayi ne tafriqin himma ya rarraba himmar tasa nan yana da karfin yi nan kuma ya samu raunin yi kuma kamata so ake ya taɓa nan kaɗan yadda zai samu ƙarfin yin can kaɗan ya taɓa can kaɗan yadda zai samu ƙarfin yin nan kaɗan kaga sai ya zama ayyukan alherin sun yawaita gare shi ta hanyoyi daban-daban tare da babu wahala a ciki wannan ita ce mahangar shari'a ita ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake koya wa mutane da kasala da kuma tashin karsashi duk wannan sai zo to bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauko ya jeranta abubuwan da za su samu da duk wanda ya aikata abin da aka umarce shi bai ƙara ba bai rage ba bai rena ba bai kuma zagwanye ba an gane wanda duk ya bi iya abin da aka umarce shi to wani alheri zai same shi wala ya ce ga su abubuwa ne guda hudu ya ce wahiyar wa huwa arba'atu umur al'amura ne guda hudu ku saurare su abubuwa hudu za su same ka in ka zama mai da'a ga Allah ka zama mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bautarka da sallarka da azuminka da komai naka su zama yadda annabi yayi umarni ba yadda kai kake so ba ko ba yadda wani malamin ka yake so muddin dai malamin na in ya wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka bar shi ka dawo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni bane ba rashin kunya ba ce ko kullum muna wannan magana sai wani wasu su kamar ana ba da ƙofa ne wai a rena malamai da ake faɗa shi ne inda gaske ne ba wai magana ce ta istihadi ba a cikin matsalolin da ya halatta mutum ya istihadi ko ya fahimci wani abu amma in dai magana ce ta ga manzon Allah sallallahu ya ce kaza sai wani shi kuma ya zo ya ce a'a wannan ba ita ce daidai ba tawa ita ce daidai kuma ya ji haushi kai baka bi shi ba in shi bai ji damuwar ya yi wa manzan Allah rashin kunya ba to aiko bai kamata kai ka ji damuwar kayan masa rashin kunya haka ne domin duk mutumin da ya saba wa manzan Allah sun babu marar kunya irinsa kaga babu ba ina zai samu girma a idan musulmi in ya rena manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a yi sallah yaki ga yadda za a yi azumi yaki ga yadda za a tsaya a wuri kaza yaki shi na ya ga dama haka zai yi ga yadda za a yi zikiri ya ƙirƙiro nasa ba ya san na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu reni ga annabi babu ƙin annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan hanyoyi da aka ƙirƙire su da suka sabawa hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ga abubuwa hudu na alheri da za su sami mutumin da ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to eh, abubuwa hudun nan ban sani ba ko za su samu lokaci bugu ko ɗaya mu samu an ce saura minti hudu ahadu ha abu na farko alkhairiyya alkhairiyya ce la kana khairan lahu walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi sai ce ne la kana khairan lahu kuma akwai khairiyya me khairiyya din nan ya ce fi qawl la kana khairan lahum ai la kanu min al-akhyari al-muttafifin bi awsafihim da sun zama ma'ana in suka bi Allah suka bi manzon Allah inna sallallahu alaihi to da za su zama cikin zaɓaɓɓu masu alheri Allah ya fifita su akan sauran mutane bi ausafihim min af'alil khair siffofin su da aikata ayyukan alheri allati umiru biha wanda aka umarce su da su ai wan kafa anhum zalika sifatul ashrari duk wanda aka siffanta shi da cewa shi mai alheri ne ai kaga ashe an siffanta shi da rashin sharri haka ne an kore masa siffar sharri yanzu menene ya jawo maka ka samu wannan alkhairiya din ta'atullahi wa ta'atu rasulihi ko haka in an ce ka kai hukunci zuwa ga Allah to ka kai in an ce kai sallah ka kai azumi kai kai zikiri kai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka kyautata ma iyaye yi, kada yi kaza to kada yi, kada yi kaza kada yi, to in kai wannan shine sai ka zama ka samu siffar khairiyya wa bi wujudi sifatin khairiyyati tantafi anka sifatu shururi idan idan ku ka siffantu da wannan siffa ta alheri to siffar sharri kuma sai ta tafi ta barka لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده domin kuwa in wani abu ya tabbata gare ka to ashe kenan tilas ne ya zama kishiyar wannan abun babu shi domin ba za a ce maka fari ba in kai baki ne haka ne in ku aka ce maka baki to dama ba fari ba ne kai daga in Allah ya ce wani mai alheri ne to ba dama a ce kuma da sharri tare da shi an gane to ashe ne zai haifar maka samun wannan alheri shine da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu